sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk na ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Litinin 8 ga watan Yuni shekara ta dubu da ashirin. a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya tana shirin dawowa da wasu 'yan jihar da ke zaman gudun hijira a kasar kamaru bayan da suka kaura sakamakon hare-haren kungiyar boko haram a jihar kaduna kuwa duk da yake al'umma na kara kokawa a kan dokar takaita zirga-zirga domin hana yaduwar coronavirus da tuni aka ɗage ta a wasu jihohin gwamnatin jihar ta ce dokar tana nan daram muna kuma tafe da labaran wasanni to amma kafin nan bari mu ji yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko kiri dokokin hana zirga-zirga a fadin duniya sun kare miliyoyi daga mutuwar sabuwar coronavirus a cewar wani sabon rahoto da aka buga a yau litinin a cewar nazarin da jami'ar imperiya ta birnin london ta gudanar an dakile mutuwa miliyan uku saboda aiwatar da dokokin hana zirga-zirga a kasashe goma sha ɗaya da suka hada da austria belgium birtaniya denmark faransa jamus italiya norway spain sweden da switzerland da kuma rufe kasuwanni da makarantu wani bincike da aka kuma gudanar a nan amurka wanda aka buga a yau litani tare da na burtaniya dokokin hana zirga-zirgar sun kare ko kuma sun jinkirta wa mutane miliyan 530 kamuwa da covid-19 a kasashen china da koriya ta kudu da italiya da iran da faransa da kuma amurka adadin mutane da suka mutu da covid-19 a fadin duniya sun kusan mutum dubu hudu da uku kana waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan bakwai a cewar alkaluma da cibiyar nazari ta jami'ar john hopkins ta fitar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta yi kashedi a yau litinin cewa yayin da aka samu saukin cutar a nahiyar turai lamarin na ƙara yin muni a wasu wurare a faɗin duniya wakilan majalisar dokokin amurka na democrat yau litinin sun yi kira ga gudanar da wani gagarumin garan bawul ga dokokin aikin 'yan sanda kiran da ka iya tada wani sabon rikici da shugaba donald trump da ke bukatar jami'an tsaron su tsaurara matakansu duniya ta shaidi matsin lamba da kasanmu ta haifar in ji 'yar majalisar wakilai karen bas ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da daftarin dokar garan bawun tana faɗa wa manema labarai ta ce mutane na macin ne ba don sauyi kaɗai ba har da gyaran huska ga baki ɗayan tsarin aikin 'yan sandan domin kawo ƙarshen cin zarafi da suke yi wa jama'a da fifita wani jinsi akan wani da kuma ba amurkawa daman gurfanar da jami'an tsaro da suka take doka gaban kotu dangane da mutuwar da george floyd bakar fatan amurka mai shekaru 46 ya yi a hannun 'yan sanda a minneapolis a jihar minnesota makonni biyu da suka shuɗe 'yan democrat a majalisun wakilai da dattawa sun ce suna bukatar dokar da za ta sa 'yan sanda su yi lissafin ayyuka da suke yi wa ƙasa kana kawo ƙarshen kayan aikin soji da ake baiwa 'yan sanda a faɗin ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu makoki sun shirya haduwa a yau litinin a birnin houston na amurka domin duban akwatin gawar george floyd bakar fatan amurka nan da ya mutu a hannun 'yan sanda lamarin da ya sabunta zanga-zangan kin jinin cin zarafi da 'yan sanda suke yi a biranen amurka da ma wasu wurare a fadin duniya a gobe talata ne ake sa ran za a gudanar da jana'iza da binne floyd wani hajimin tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ya ce dan takarar na democrat yana shirin zuwa houston domin haduwa da iyalan floyd da kuma ba da sakon bidiyo a wurin jana'izar shugaba donald trump a jiya lahadi ya umarci rundunar sojin kasar da su tattara nasu ina su bar babban birnin kasar washington bayan jibge su domin taimakawa jami'an tsaro an janye sojojin kuma a wasu jihohi da dama na kasar inda aka gudanar da zanga-zanga a cikin wannan lokaci tare da samun gama tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro trump da ya yi ta bayyana goyon bayan sa ga abin da ya kira bin doka da oda a wani sakon twitter da ya fitar jiya lahadi yana mai cecekan masu neman ganin an rage kasafin kuɗin ma'aikatar 'yan sanda ko kuma an soke shi gaba ɗaya ya ce ina son gaida jami'an tsaro kana in biya su da kyau ina son bin doka da oda in ji trump Dan majalisar dattawa a jam'iyyar Trump ta Republican Mitt Romney ya karu a cikin masu zanga-zangar a jiya Lahadi. Karin farko da aka tabbatar da dan majalisa na Republican ya shiga zanga-zangan da aka fara makonni biyu da suka shuɗe. tun lokacin da shugaban tanzania ya amince shakar tiriri zai kare mutum daga coronavirus mutane da dama suka yi cincirindo a shagogin sayar da mashinan fitar da turirin ko da yake masana sun ce babu wata shaidar da ke tabbatar da wannan hanyar na da tasiri akan covid-19 da ke haifar da coronavirus masafiri majima yana samun kuɗi masu yawan gaske wurin sayar da mashinan tiriri da ya kirkiri ya ce tun lokacin da shugaban kasar john magafuli ya ce turili na kashe coronavirus ne mutane ke zuwa suna sayan mashin da ya kirkiri watanni biyu da suka shuɗe ne shugaban na tanzania ya ba da shawarar shakar turili a matsayin maganin jinyar coronavirus amma masana kiwon lafiya kamar su dr sajad fazel ya yi kashedi cewa babu binciken kimiyya da ya tabbatar da tururi na kare mutum daga kamuwa da coronavirus kane ya kara da cewa shakar tururi ma ka iya janyo cuta ga mutum a ƙarshe wakilin amurka a tattaunawar sulhu a afghanistan zalmi khalizad ya gana da shugabannin taliban a qatar domin sake duban tsarin aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar 'yan ta'addan da zimmar kawo ƙarshen yakin shekaru 20 a afghanistan To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su gwamnan jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya farfesa babagana umar zulum ya ziyarci wasu 'yan kasar da yanzu haka suke zaman gudun hijira a kasar kamaru sakamakon hare-haren 'yan kungiyar boko haram inda kuma ya yi alkawarin dawo da su gidajensu daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu a ƙarshen makon jiya ne dai gwamna ya zirci waɗannan mutane da mafi yawansu 'yan garin kirawa ne da ke karamar hukumar goza a kudancin borno da kuma suka kwashe shekara da shekaru a ƙasar kamaru sakamakon rigingimin 'yan ƙungiyar boko haram da ya raba dubban jama'a da muhallansu waɗannan mutane dai sun haɗa da mata da maza da ma ƙananan yara da ƙasarinsu suka dogara ne kan harkokin noma amma wannan rikici ya kora su zuwa ƙasar kamarun ganin cewa mafi yawan garuruwansu na kan iyaka ne da ƙasar kamarun waɗannan mutane da yanzu haka ke tsugunne a garin kirawa na kasar kamaru sun yi tsallako ne zuwa kirawa na kasar nigeria don jin jawabin gwamnan wanda bayan alkawarta masu cewa sun zo ne don ganin irin halin da suke ciki da kuma yadda za su kawo musu taimakon kayayyakin abinci da sake gina garuruwansu muna so ne mu ba ku hakuri ya wahala Allah ya ba ku hakuri wannan abin da ya same mu daga Allah yake shi Allah ya kaddara abu ba wanda zai ci. a'a ma ba min musibatin illa bi ba zai yi wani ya shiga wani matsala ba illa da sanin Allah amma daga farko abin da nake son gaya muku jama'a ku yi ladabi a kasan mutane ku yi hakuri gaban nan yana kusa ku koma garin ku mun samu koke koke a gare ku kuna so ku koma garin ku bi iznillah za mu yi kokari insha Allah mu maida ku garin ku dole ne kawowa mutane cikin kirawa dole soja sai sun ba mu izini za mu yi kokari mu tabbatar cewa duk abin da sojoji suke nema mu ba su sai a kawo mutane ku zanna cikin kirawa ku samu ku je ku yi nomanku ku samu ku je ku yi kiwonku ku tashi da daddare ku yi roƙon allah masifa na kazanwa na allah ya yi mana shi to kowane hali 'yan najeriya ke ciki ne da yanzu hakan ke samun mafaka a kasar kamaru ga dai abinda wasu suke cewa kuma mutum najeriya ne sunana ali musa to abinda zan wa gwamna na gode mishi kwarai da gaskiya eh. ale kara mishi zama to kuma abinda muna fata shekaran mu diyawa eh. a wani a kasan kamarun eh. muna so mu je gidanmu zamanin wannan akwai matsala yara suna ta mu mana kullum mana ta kashe mu kuma akwai wahala. Sunana Aisha ne. Amma muna muna murari wahala kullum mun ala zuwa gurin mu. Eh. Abin mutane jeji na ba za mu samu gona noma ba. Eh. Ai mana kokori godiya dukkan mu muna godiya leko. A kawo mana soja mu koma gida mu gashi Najeriya baka duka dakin mu ya wurushe. Za mu koma gida din abun kwanciyar mu abincin mu. babu mu muna gidan mutum yanzu muna biya haya wannan ziyara da shi ne karo na farko da gwamnati ta kai ga dubban waɗannan mutane da har yanzu ke ci gaba da samun mafaka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wasu jama'a a jihar kaduna na ci gaba da kokawa da dokar hana zirga-zirga domin dakile yaduwar annobar coronavirus duk da cewa tuni da wasu jihohin suka ɗage irin wannan dokar to sai dai gwamnatin jihar ta ce har yanzu dokar tana nan daram sabanin jita-jitar da ake bazawa na cewa an ɗage ta a jihar ga rahoton isa lawal ikara daga kaduna ganin yawo da yada jita-jitar da ake ta yi a jihar kaduna a kan dokar zaman gidan da gwamnatin ta saka ya sa gwamnatin ta fito fili ta kara jaddada matsayarta akan cewa har yanzu dokar zaman gidan na nan taron da gwamnan jihar kaduna ya yi da sarakuna da malamai a makon jiya dai ya sa al'umma da dama sun sa ran ganin an buɗe jihar kaduna wanda wannan ya kawo ya da labarin jita-jita cewa daga wani rana ta litinin kowa zai fita tun safe zuwa dare shi ya sa gwamnatin jihar kaduna ta musalta jita jita da ake ta yadawa tana mai cewa a dakaci jawabin gwamnan jihar kaduna da zai yi a gobe talata tukuna Malam Abdalla Yunus Abdalla ɗaya ne daga cikin masu taimakawa gwamnan jihar Kaduna kan harkokin kafafen yaɗa labaru kuma shi ya wa muryar Amurka ƙarin haske. A doka tana nan gobe ne mako biyu waccan doka da aka tsawaita ko kuma aka ƙara wa'adin mako biyu na kulle to gobe ne za ta kare a nan ne za shi mai girma gwamnan jihar kaduna zai yi wa al'ummar jihar kaduna jawabi in saboda haka a wuraren kasuwanni a ma'aikatan gwamnati a wuraren ibadu ma za su ci gaba da kasancewa kulle. me al'umma za su sa rai da ji daga bakin mai girma gwamna gobe. a tun aka yi hakuri in allah ya sa da za a gina. kenan akwai sa ran a ƙara samun sassauci gobe. insha allah aka duba cewa an samu nasara sosai a yaƙi da ake da wannan cuta ta covid-19 na irin jajircewa da kuma haɗin kan da suka bayar saboda haka a tsara insha Allah za a ji alheri a sanarwa da shi mai girma gwamnati jihar Kaduna gobe zai tuni dai wasu manyan malaman addinin musulunci suka fara nuna damuwa game da ci gaba da kulle al'umma a jihar Kaduna limamin masallacin juma'a na ɗan kande da ke garin kaduna alkali abubakar salihu zaria na cikin malaman da suka ce wajibi a jawo hankalin gwamnatin jihar kaduna kulle jiha ko kulle ƙasa musiba ne babbar cibiyar demokradiyya ta duniya ita ce amerika shugaban ƙasar amerika ya ce a buɗe majami'u na coci a buɗe masallatai a buɗe kasuwanni a ci gaba da harkoki inda duk musulmi ke alfahari da shi a duniya ita ce mamlakatul ta saudiya an buɗe haramin makka an buɗe haramin madina an ci gaba da harkokin komai Sa'an nan mu dawo nan cikin gida najeriya shugaban ƙasar gaba ɗaya ce a buɗe masallatai a buɗe kasuwanni a buɗe coci-coci wanda kowa ya gani a wannan ranar ranar juma'a shugaban kasa ya gabatar da sallar juma'a a cikin masallacin da ke bila to saboda haka wannan kullum ba alkhairi ba ne muna kira ga sauran gwamnoni da ba su buɗe ba su dubi girman Allah su buɗe al'umma su fita daga cikin wannan kangi da mugun yanayi da ake ciki to ko mai al'ummar jihar Kaduna ke cewa game da matsayin gwamnatin jihar Kaduna akan wannan doka sunana Muhammad Kabir Aliyu gaskiya wannan abubuwa da mai girma gwamna yake mun san yana yi domin mu ne to amma idan ya duba yanayin yanayin yadda mu ne aka fara sama doka nan jihar Kaduna kuma gaskiya talaka yana cikin wani hali mawuyaci kukan yara ma ya sheka gida. Sunana Maryam MS Aliyu gaskiya ba mu ji daɗi ba saboda da muna tunanin za mu koma makaranta ga sha mu ya wuce gaskiya mun gaji da zama a gida. Sunana Hamza Abdullahi tsakani ga Allah ban taɓa ganin irin wannan mulkin kama karya ba yau ina da shekara sittin da 65. Sunana Sadiq Aliyu tunda an ce mana mu jira zuwa talata mai girma gwamna zai yi jawabi muna sa ran don Allah ya duba ya muna adalci ji hawan jini ya kama wasu yanzu dai al'ummar jihar Kaduna na tsumayi ne na jawabin gwamnan jihar Kaduna Malam Nasur Ahmad Fain da zai yi a talata gobe domin jin matsayar gwamnatin jihar Kaduna game da wannan doka ta zaman gidan da ta kwashe watanni kusan uku a jihar Kaduna Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya hukumomin najeriya sun shata ranar lahadi 21 ga watan nan na yuni a matsayin ranar sake bude zirga-zirgar jiragen sama na cikin gida bayan ci gaba da aka samu a yaƙi da annobar coronavirus a sassan ƙasar yanzu haka dai masu ruwa da tsakiya fannin sufurin jiragen sama na najeriya suna nan suna shirye-shiryen aiki da ka'idodin da masana kiwon lafiya suka gindaya domin dawo da jigilar jiragen saman daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari kamar yadda ke kunshe a cikin jadawalin sassauta dokar kullan garuruwa da birane a najeriya saboda dakile cutar corona wadda kwamitin yaƙi da cutar ya fitar an tsara buɗe tashoshin jiragen sama na kano da lagos da abuja da kuma fatakwal a ranar 21 ga wannan wata na yuni da muke ciki amma bisa wasu sharaɗa da ƙa'idoji matakan sun hada da haramta 'yan rakiya ga matafiya da rage kujerun da ke cikin jirage domin hana cunkoso baya ga tsabtace jiragen da ofisoshin da ke cikin tashoshin ta hanyar amfani da sinadaran kashe kwayoyin cuta. ya zuwa yanzu dai hukumomin da ke gudanar da aikace-aikacen su a filayen jiragen sama sun dukufa sosai wajen tanadar-tanadan cika waɗannan sharuɗa da hukumomi suka shimfiɗa hukumar ndla mai yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na cikin hukumomin da ke mu'amala ta kai tsaye da fasinjoji a tashar jiragen sama kuma muhammad ajiya shine kwamandan hukumar mai kula da tashar jiragen sama ta malam aminu a nan kano kamar mu a mu na ndla akwai matakai da aka ɗauka na kaman sa safan hannu dole ne ma'aikaci idan zai aiki dole ne sa wannan safan hannu ka san mu aikin mu yana ya gaji ka ainihin bincike ne na jakuna wato jakan mutane da kuma ainihin jikin mutum to kaga dole kenan ma'aikaci ya taɓa fasinja to mun tanaji wannan safan hannun nan da kuma na wanda za ka rufe fuskanka da bakinka da kuma tabbatar da x-ray mashin namu tana nan Bakin rage kujerun cikin jirgi na daga cikin sharɗan tabbatar da tazara tsakanin fasinjoji, amma injiniya Adamu Muhammad Adamu da ke zaman manajan tabbatar da ingancin ayyuka da kare lafiyar fasinjoji na kamfanin jiragen sama na Max Air na cewa. Ana kallon yiwuwar yin hakan to amma gaskiya abu ne mai wahala ce za a rage kujerun fasinjoji. Ana akwai ta hukuma ta ayata ta cewa abu ne mai wahala gaskiya su yalan su dauki wannan 2 meters din da kuma rage kujeru a cikin jirage abu ne da zai wahala amma a gurin da za ka yi wajen tantance masu hawa jiragen da wuri a tantance a tabbatar da lafiyar fasinja da zai hau jiragen kuma wannan takunkumi da ake sakawa shi ma zai taimaka zai ba da eh, gudunmawa sosai wajen maintain wannan uh, distancing da ake magana a kai. Wani kalubale da masana a fannin sufurin jiragen saman Najeriya ke ganin za a fuskanta a yanzu shine karancin matuka jiragen sama wato pilot saboda wa'adin takardun wasu daga cikin su na shaidar tuka jirgi ya kare kuma ba su kai ga sabunta su ba saboda annobar corona da ta kewaye duniya amma injiniya Muhammad Adam ya ce. Sun kalli wannan bangaren idan wannan bai samu ba akwai kuma hanya da ake bi na bangaren mai da su aji ba su training lokacin da ake kamar flight normally duk airlines suna da training pilot so shi zai fito da program zai tura ita wannan hukuma da take kula da jirage za su yi reviewing wannan program na in yayi daidai da tsarin da ake ganin zai kawo dan kamar a bada temporary approval masu kula da al'amura dai na ganin sake bude tashoshin jiragen saman najeriya ka iya zama tafarkin ta da komadar harkokin tattalin arzikin kasar wadda annobar corona ta kara raunana shi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari to daga kano kuma bari mu nufi jihar zamfara inda jami'an tsaro a jihar da ke arewacin najeriya suka kai wani samame a kananan hukumomin mulkin bukuyum gumi da anka inda suka kame mutane sama da 250 masu haƙan ma'adinai ba bisa ka'ida ba kwamishinan 'yan sandan jihar ta zamfara usman na ne ya bayyana haka a tattaunawar sa da wakilin musa na sha'abu malumfashi sai inda an ka fito ta gwamnatin tarayya ta ɗau matakai na hana haƙo ma'adinai a zamfara akan nata tunanin cewa bai rasa alaƙa da ta'addancin da ake yi da tun wannan lokacin an ɗauki an bar wannan haƙo ma'adinai ta haramtacciya hanya amma sai daga baya labari ya zo muna cewa yana ana nan ana yi haka mun kai samame farko mun soma da waɗancan 'yan china da sauran mutanen da mun ka kama yanzu kuma mun koma samun labaran an sake kuma wannan lokacin lokacin ma haɗin gwiwa ne yan sanda da sojoji da yan leƙen asiri shine mu a kai sama mai a waɗannan wurare guda shida a rukuyin anka da kuma gobe alhamdulillah da mun je mun tara kuma mun samu ɗari biyu da hamsin da shida masu wannan a kuma a cikin ta hanya haramta ce hanya a yayin da kuka je kuka samu su bisa ga al'ada kukan yi bincike waɗanne irin abubuwa kuka samu a tare da su wurin da suke gudanar sana'ar nasu na hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba. To ɗaya daga cikin abubuwan da mun ka samu a waɗannan wurare shine biyu waɗanda ake amfani da su a haka ma'adinai ɗin bayan an ɗaya ita wannan ƙasa ko yashi wadda za a ganin za a samu abin da ake buƙata gare ta. sannan mun samu injin muka waɗannan da yawa injin injin na ruwa waɗanda muna ganin suna amfani da su don wanke wannan yashi ko kuma ƙasar don su abin da ke ciki su yi amfani da shi to waɗannan su ne dai abubuwan da mun ka tara kuma da su ne mun ka kamo su waɗannan bayan Allah To su waɗannan mutane da kuka samu ciki an sake samu wasu 'yan kasashen waje? Eh, a halin yanzu mutum guda mun ka samu dan na Faso, amma duka saura 'yan Najeriya ne, ba irin wancan samamin ba. So ina ganin wancan samamin ya sa akasarin su dai sun wakan su mu lele sun ban sun tafi amma da shi wannan hanyar da ya kusa in ce shi yana da ɗan taurin karnashi ya tsaya so shi da mun ka samu cikin waɗannan ɗari biyu da hamsin da shida. ganin cewa gwamnatin tarayya ta hana a yi haƙi wannan ma'adanai anya ba da haɗin kan mutanen da ke zaune a wajen ƙauyukan da ke kusa da wurin ba domin za a ga duk galibi akwai mutanen wurin Eto eh, gaskiya bai rasa nasaba ga wannan din don ana hasashe kamar irin su shugabannin da ke waɗannan sassaɗin akwai na goro da ake ba su. Kaga eh, ana ɗauka abu a baka kuma a cika ba da labari a kan shi. Su za mu ce game ta kai ne tsakanin waɗannan shugabanni da a waɗannan sassan da su waɗannan masu a kuma adinai ɗin saboda haka yana da alaƙa da haɗin kan da sun ka samu da shugabannin da ke waɗannan wuraren. To a da ana ganin kasancewan baƙi 'yan kasar waje da kuma ma na nan kasashen da ke makotaka da Najeriya yawan siye yawan gaske da ake tunanin anya ba za a rasa samun yawaitar ayyuka na ta'addanci domin galibi wuri ne na hada-hada kuɗi. Eh to a wancan lokacin an samu waɗannan haɗura kuma in samu ana kai hare-hare a waɗannan sassan da ake haƙo ma'adinai don ina hasashen cewa wannan lokacin masu zuwa su saya ga waɗannan mutanen suna zuwa da isasshen kuɗi a wannan lokacin so kaga su kuma 'yan ta'adda dama abin da ya dame su shine ya za su samu kuɗi to waɗannan da ke tuwa da jikunan su na kuɗi suna saya ga su waɗannan da ke wannan aikin su ne an ka ɗora kai hari to bai da sanar ga ita gwamnati tare ta yana da alaka da wannan ta'addancin da ake yi a kan haka ta ɗauki matakai na hana wannan a kuma adane a nan zamfara. To ko akwai wani mataki da gwamnati jihar za ta ɗauka ko ko za ta ɗauka domin na san bisa ga al'ada da mako kukan sami wani eh, taro da ake cewa security meeting da ake tattauna batun tsaro wanda a ba a so a ja hankalin gwamnati a kai. Kamar ita wannan gwamnati ƙarƙashin dr bello matawalle matakan da ta ɗauka za su sa idan an soma wannan akuma ma'adinai ta halattacciyar hanya ya zan ba tare da an samu matsala ba don ya yi mutum da sarakuna da emiyoyi akan na cewa idan an soma wannan hakuma adinai su waɗannan matasan da ke waɗannan sassan su za a ɗauka su je su haƙo ma'adinai kaga idan an yi haka an ba kowa hakki ne kuma ba za a tunani akwai samun wata matsala Wanda za ta sa su akan haka. Kashe kuka kai wannan mamaya? Mamayan mun kai shi dab da sallah. Ya yi mitin da su kwana guda ba an yi sallah. To yanzu wane irin shawara za ka ba wa su mutanen da ke zaune a yawancin wuraren da ake yi da. Tau shi da abin da zan kira ga mutane shine duk abin hukuma ta zo ta ce ta hana. Ƙaurace ya fi sannan hukuma tana yi ne ba wai don allon na kanta ba a'a tana yi don tunanin kariyar lafiya ta jama'a na ɗaya shi wannan hakuma adinai inda an kaito an yi lokacin da an ka samu wata guba wadda ta balle wadda ta yi sanadiyar asarar rayuka da yawa a nan zamfara so amma kaga idan gwamnati ta buɗa ta zan ita ta shigo a cikin shi duk waɗannan matakai na kariyar lafiya za ta ɗauke shi Su abinda da nake kira ga mutane shine su ɗansa sa hakuri ba da ba gwamnati za ta shigo cikin abin da shi haƙo ma'adinai kuma su za a sa su haƙo ma'adinan. Wannan eh, kwamiti na tsaro da sulhu da su wa'ancan 'yan ta'adda da kake shugabanci an ce kun yi samu wani nasara gab da sallan nan. Eh to, tun dai son wannan zaman lafiya akwai waɗanda tuba ga wannan mugunyar sana'at. Kuma tun wannan lokacin sun tsare akan lalle sun tuba kuma duk alamu ya nuna sun tuba kaga su suna daji sun yi misalin sirrin daji saboda haka duk wani abu wanda ya sha ka sama ne da sauransu muka da haɗin kansu wasu lokuta ma suna tafiya su su kama mana ba tare da muna nan ba to wannan lokacin mun yi haɗin gwiwa da su kuma wannan haɗin gwiwa ya sa an kace to waɗannan mutane goma sha biyu ga waɗanda har yanzu su ba tuba ga wannan mugun sana'a. Eh, sun kai kamar makonni nawa hannun waɗanda suka sace su. Mako uku sun kai ga waɗanda sace su. Yanzu suna nan wurin ku ne koko an haɗa su da iyalansu. Dama bayan an kawo su gwamnati ta eh, haɗa su da likitocin ta kuma an diba su an tabbatar da cewa lalle ba su da wani ciwo ga jikinsu. an sallame su an haɗa su da iyalansu sun koma inda iyalansu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 19 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da 200.5. Bayan haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice. Wasanni a takaice. litinin an soma sauraren karar da kungiyar kwallon kafar manchester united ta ingila ta daukaka a kotun musamman ta sha'anin wasanni bisa hukuncin dakatarwa daga shiga gasannin nahiyar turai na tsawon shekaru biyu da aka yanke mata a ranar 14 ga watan fabrairu ne kwamitin kula da hada-hadar kudade na hukumar kwallon kafar turai ta uefa ya bayyana yanke hukuncin akan kungiyar tare kuma da tarar fan miliyan 25 bisa samunta da laifin sabawa dokokin hada-hadar kasuwanci da kuɗaɗe a tsakanin shekarun 2012 da 2016 haka kuma kwamitin ya ce kungiyar ta ki bada haɗin kai a lokacin da ake bincike a kan lamarin to sai dai nan take cj din ta bayyana aniyar ta na ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin inda take ganin ba a yi mata adalci ba haka kuma tana kalubalantar hurumin kwamitin na ɗaukar wannan matakin yanzu haka dai lauyoyin kotun ta musamman sun soma sauraren bahasin karar daga bangaren city ta hanyar sadarwar hoton bidiyo wanda kuma zai ɗauke su tsawon kwanaki uku inda kuma ake sa ran yanke hukunci akan karar ya zuwa karshen bazara yanzu haka kuma sice din na cikin ƙungiyoyin da ke neman fafata gasar zakarun turai ta baɗi kasancewar ta ta biyu a teburin gasar firemiya to amma hakan zai yiwu ne kaɗai idan ta sami nasara a shari'ar a yayin da ake kokarin dawowa fafata gasannin kwallon kafa da sauran wasanni a duk faɗin duniya makallata musamman masu bibiyar kungiyoyin da suke goyon baya da suka dogara ga cibiyoyin kallon wasanni suna kokawa akan tarnaki da dokokin hana cunkoson jama'a sakamakon yaki da annobar coronavirus za su haifar a gare su dama dai masu kallon wasanni sun fi sha'awar kallon su ne a cikin jama'a ko da kuwa suna da halin kallon su a cikin gidajensu sunana yusuf mu'azu mai binjima mai gatar jihar jigawan najeriya mazaunin abuja a kwarai da gaske wani abu zai shafi irin waɗanda suke da sha'awar kallon kwallo matuƙa kallon ƙwallon a cikin mutane ya fi daɗi ƙwarai da gaske so a zahirin gaskiya wannan abin na covid-19 yanzu tunda akwai ana buƙatar a yi kifin social distance and stuff like that a takaice dai kallon kwallon ba zai yi daɗi ba matuka saboda idan ba hayaniya wannan ya irin ya tabo kaɗin nan mai biyu wancan yana sapotin wani tsohon kula sa chelsea irin in ba wani abin gaskiya ba daɗi abin kwarai daga tsohon shahararren ɗan damben ƙasar philippines mani pacquiao yana nan yana ƙoƙarin tsayawa takarar shugabancin ƙasarsa a babban zaɓe mai zuwa na shekara ta 2022 pacquiao wanda ya shiga sha'anin siyasa a shekara ta 2007 ya yi zama dan majalisar wakilai ta kasar tsawon shekaru biyu kana kuma aka zaɓe shi a matsayin dan majalisar dattawa a shekara ta 2016 murtala faruk sanyin na a washington dc lokaci ya yi da baba yakubu makeri zai sake dawowa da labarai amma a takaice. dokokin hana zirga-zirga a fadin duniya sun kare miliyoyi daga mutuwar sabuwar coronavirus a cewar wani sabon rahoto da aka buga a yau litinin a cewar nazarin da jami'ar imperial ta birnin london ta gudanar an dakile mutuwa miliyan uku saboda aiwatar da dokokin hana zirga-zirga a kasashe goma sha ɗaya hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta yi kashedi a yau litinin cewa yayin da aka samu saukin cutar a nahiyar turai lamarin na ƙara yin muni a wasu wurare a faɗin duniya wakilan majalisar dokokin amurka na democrat yau litinin sun yi kira ga gudanar da wani gagarumin garan bawul ga dokokin aikin 'yan sanda kiran da ka iya tada wani sabon rikici da shugaba donald trump da ke bukatar jami'an tsaron su tsaurara matakansu duniya ta shaidi matsin lamba da kasar mu ta haifar in ji yar majalisar wakilai karen bas daya daga cikin waɗanda suka gabatar da daftarin dokar garan bawul tana faɗa wa manema labarai to masu saurare baki ɗaya a nan ne muka zo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kan mama da duka abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri da ya ce ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti. Murtala Faruk Sanyin na daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.